Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. Makomar Soldat na yankin Donbass na ƙasar Ukraine ta fada cikin rashin tabbas a jiya Juma'a, inda Rasha ta yi ikirarin cewa dakarunta sun kwace garin wanda haƙi haƙar gishiri a gabashin Ukraine. Kana ita ma Ukraine ta ce ana ci gaba da gwamza fada. idan ikirarin na moscow ya tabbata zai zama babbar riba ta farko da rasha ta samu bayan koma bayan soji da dama da ta fuskanta sharhi chervati mai magana da yawun rundunar sojin gabashin ukraine da wani jami'in ukraine da ke kusa da wurin sun shaida wa kamfanin dallancin labarai na reuters cewa har yanzu ba a kama soldar ba nan da nan kamfanin dallancin labaran na reuters bai iya tantance halin da ake ciki a garin wanda ya zama ɗaya daga cikin wurare da aka fi zubar da jini a yakin gaba ɗaya wanda yanzu haka ya shiga wata na goma sha ɗaya cnn ta kuma ba da rahoto a jiya juma'a cewa sassan sojojin ukraine sun dage cewa ana ci gaba da gwamza faɗa shugaban amurka joe biden ya yaba wa prime minister kasar japan fumio kishidi kan yadda kasar japan take kara kudaden da take kashewa soji da kuma sauya yanayin tsaronta ya ce barazana daga kasashen china da Kuriya ta arewa da kuma rasha ta yi dalilin da kasashen biyu suka ɗauki matakan karfafa tsaron haɗin gwiwarsu. su biden ya yaba wa kishidi ne a wani taro a fadar white house a jiya juma'a lamarin da ya nuni da zurfafa tsarin kawancin amurka da japan da kuma yadda tokyo take da rauni ga barazanar tsaro a yankin musamman daga china da kuma mamayar da rasha ta kai wa ukraine biden ya ce amurka tana da cikakken shiri na kare kawancin kuma mafi muhimmanci ga tsaron japan ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdulhain ya bayyana fatansa a ziyara da ya kai a libanan a jiya juma'a cewa za a maido da hulɗar diflomasiyya tsakanin tehran da riyadh ta hanyar tattaunawa tsakanin manyan ƙasashe biyu masu adawa da juna a yankin saudiya ta yanke hulɗa da iran a watan janairun shekarar 2016 bayan da masu zanga-zanga suka kai hari a kan ofishin jakadancinta a Tahiran da kuma karamin ofishin jakadancinta a birni na biyu Mashhad bayan Riyadh ta yanke hukuncin kisa a kan malamin Shi'a Nimir al-Nimir. Amir Abdulhani ya faɗa wani taron manema labarai a Beirut. A shirye muke mu maido da alakar da ke tsakaninmu, kuma irin wannan matakin zai haifar da kyakkyawan sakamako ga ɗaukacin yankin. ya kuma yaba wa yiwuwar samun kyakkyawar alaka tsakanin kawayen iran da suka hada da siriya da kuma turkiya bayan da ministocin tsaronsu suka gana da juna a watan jiya labaran na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc amurka ta sanar da ba da tukwicin dala miliyan goma ga duk wanda zai bayar da bayani da zai kai ga kama mutumin da ake zargi da hannu a halin da aka kai a otel din dusit d2 na nairobi a shekarar 2019 harin da aka kai a babban birnin kasar kenya ya yi sanadiyar mutuwar mutane 21 ciki har da wani ba amurki guda tare da jikata wasu talatin wani da ya tsira daga harin da manazarta harkokin tsaro sun yi marhabi da wannan tukwicin wanda ke zama na uku a cikin watanni uku da amurka ta bayar a kan waɗanda ake zargi da ta'addanci a gabashin afirkan Masheria ya yi maraba da sanarwa Amurka ta ranar Alhamis na bayar da takwicin dala miliyan goma ga duk wanda ya bayar da bayanai da zai kai ga Kaba Mahmud Abdi Adin wanda ake zargi da kitsa harin. I think the idea of looking for whoever masterminded the whole plan and everything will be of great help to, to serving uh, justice to the families that. Uh, Ina ganin uh, ra'ayin neman duk uh, wanda ya shirya dukkan wannan lamari zai taimaka matuka don yin adalci ga iyalai da suka rasa 'yan uwansu da abokan arziki da abokan aiki. Uh, Ina jin hakan zai tabbatar da adalci kuma watakila hakan zai kawo ƙarshen dukkan fitina a wurin. to the whole thing and maybe it will bring closure to the whole ordeal. bayan dawowa laman lafiya da wasu 'yan jarida biyu na mexico da aka yi garkuwa da su a wata tungar kungiyar safarar miyagun kwayoyi yanzu damuwa ta koma akan abokin aikinsu da har yanzu ba a gan shi ba wani samamin haɗin gwiwar sojoji da askarawan tsaron ƙasa ne ya kai ga sakin jesus pinto alegre da fernando moreno villegas a wannan mako in ji ofishin mai shigar da ƙara na jihar guerrero ba a san halin da abokin aikinsu alan gasiya aguila ke ciki ba dukkanin mutane ukun an sace su ne sama da makonni biyu da suka gabata a kudancin jihar guerrero daya daga cikin yankunan da ake fama da tashin hankali a mexico tana yiwuwa tsaron wurare da dama na yankin ne ya yi tasiri akan yadda masu aikata laifin suka sako waɗannan mutanen in ji ofishin mai shigar da ƙaran a cikin wata sanarwa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barka barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma tashi lafiya lafiya kalau alheri ya kokari lafiya lau <laughs> barka da asabar ta biyu eh. a shekara ta 2023 haka kai <laughs> ce hmm. wai wannan ce asabar din da muka karɓar aiki daga gani masu eh muka hutar da masu saurari <laughs> ai ga nan yanzu da na duba eh. wayannan baba sai na ga da buriyoyi an turo a'a guda 65 kai kai kai kai sittin yau guda sittin da biyar ne suka shigo cikin wannan wayan baba kuma da na so da na so ne su ma in karanto su in gaishe gaggaida su in karanto su na su sai dai eh. abin da ya faru shi ne ka san lamba in ba dai ka riga ka rubuta ta a cikin wayar ka ba ka sa suna eh kwarai kwasa ban baka gane masu suna ba ko ko kowace waya bace take tafiya da sunan wanda ya aiko sai dai lambobi mm. da kuma ko irin inkiya din da suka saka ga dai Usman Manika na ganshi eh. da foton da ya makala a cikin dandalin eh. kabar da kace mun karba aiki mun karbi aiki eh. sai kuma <laughs> Disamba yanzu yanzu abin da zai faru shine mm. ba waka daga baki ne ita bace ba daga Bakin bai ita bace <laughs> aikowa za su yadda muka saba haka mu kuma mu karanta sai dai wata dama da za mu kara bayarwa domin kalilan inda mutane sun lura za su ga cewa kusan akasarin waɗanda muke karantawa sunaye ne da suke mutane suke maimaita kansu yawwa mm. sabili da akwai na'urar tsaron eh, shigar da takardun da ba su ke nan ba a cikin imel ɗin da aka saka na eh, eh, kariya tsaro in ya tashi tacewa sai ya zuba da su ba sa shigowa duka to sai ya zama kalilan mutane kalilan suke samun shiga akasin yadda aka saba a rana ɗaya za mu iya mm. samun dubu ɗaya ma to sabili da haka wannan dama ta wayan nan da aka bayar ba waya ce ta kira don a gaisa ba <laughs> aha waya ce kawai ta aiko da sakon a bari ya huce sabili da haka yanzu da yake ba da baki ake aikowa ba in dai ba za ka iya aiko da labarin ka ko kuma gashi gashi a cikin wannan a rubuce hmm. amma ko an kira babu wanda zai dauki wannan waya sabili da haka ka wutar da kanka waya ce take kwance a ofis a yawa eh. babu zai dauka <laughs> ta <laughs> ya ansa waya to baba hmm. daga wurin ka za mu tashi yau to shi ke da bari in faro da wannan sakon taya murna daga zuwa ga iyalan abubakar bebeji mai fato da iyalan gidan duko a yalwa kumasi na ɗaurin auren ɗansu wato taufik alhassan da amaryarsa nihad muhammad wanda za a ɗaura gobe lahadi kenan da misalin karfe goma na safe a unguwar nima wato nima bus stop a kusa da gidan Sajid Babini. Bayan haka kuma akwai liyafar da za a shirya wato yau Asabar dinnan kenan a Golden Bean Hotel da ke a unguwan Ahunjo Ishirai ah, ah. suke nan a ah, Kumasi. Yau yau ne. Eh, kuwa. <laughs> Sai a gyara ciki kafin a isa wurin. <laughs> <laughs> akwai wace ma za akwai wace a ah, sai ka mun baba na mun gaba wace a wannan sabon shekara na da shahula na <laughs> na sarawa ce sai Allah ya nuna mana wato Allah ba ji zaman lafiya da kuma zira'a ɗanya ba amin amin mm. mutuka raba insha Allah to ba wani kuma bari mu fara da mika godiya ta musamman ga yan uwa da abokan arziki da suka taya mu jajen rashin antinmu da muka yi wadda aka yi jana'izar ta makon da ya shige wato iya mama dalhatu abdu wadda ta rasu tsohuwar shugaban zumunta mata iko da ta rasu a garin jos aka kuma yi jana'iza ta a garin jos to muna godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka aiko mana da saƙonnin ta'aziya da jaje da suka hada da ita fatima musa wada da danginta duka suka aiko da farko dai suna aiko ta ce ta ji labari ko an ce baba ta ce na ce mata wata addan mu ce to muna godiya kwarai da gaske mm. To bari mu ci gaba kamar yadda muka saba waɗannan wasiƙu da suke hannuwanmu. Mu sada zumunci bari fara da miƙa gaiso fata alheri da barka da sabuwar shekara ga Alhaji Abdulkarimu kafinta a malumfashi da fatar an shekarar lafiya. Sai gaisuwa ta Fatima Musa Wada da ta ce tana so a miƙa mata saƙon ta na gaisuwa ga ta dai gaishe mu duka hmm. duka duka mu lallai <laughs> wato barin ka karanto ta fara da anti grace daula salim maryam dauda halima jimrau shamsiya hamza ibrahim ramatu garba baba zainab bilyaminu abdullahi zainab muhammad abubakar fauziya dauda halima umar sale aishatu musa wada barikin ladi zainab ibrahim musa wada barikin ladi jummai matar sani mai manja a jihar plateau zainab babaji barikin ladi da daukacin al'ummar barikin ladi baki daya ta ce suna gaishe su da fatar an tashi lafiya sai kuma gaiso fata alheri da sada zumunci daga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri ya ce a gaida mishi da sakatare Kabiru Sarkin Direbobin Bangi da Ibrahim Kibiya Mazami Bangi sai Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri da Idi Mai A'a ya hada shi kuma a ciki wannan wasiƙa ta fito daga hannun shi kuma to kila takwarar shi ne <laughs> haka to kila takwarar shi suna kan haɗu yawwa eh. to sai kuma idi mai lalle bangi tsohon shugaba da ɗantani kalwa bangi sai ibrahim makeri da ya'u mai neman na aure sai bello mai tukwane da abdullahi baban jega sai yusuf direban tractor da ibrahim muktar mai shago dawakin basa sai abubakar dan agaji dogon fadama daga karshe ya ce yana gaida mai girma hakimin ukata sarkin bangi a jihar neja da fatar an tashi lafiya to daga hannuna kuma ina rike da sakon haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a ya ce yana gaida bello bello da mari da alhaji shafi'u ma dawakin innono da injiniya alhaji bilyamin muhammad alababa famanan secretary a ma'aikatar ayyuka da gidaje ta jihar katsina sai kuma usman manika mai ruwa funtuwa ya ce na gaida alhaji alhassan kabiru usman sarkin dawakin tsakar gida da hajiya abu yar fulani da ke kofar soro katsina da kuma maryam kasimu abubakar iya da ke unguwar goruba road sai kuma hajiya zainab yakubu lado dan marke da maryam dauda voa da yaya hadiza ingawa wannan sakon ku ya fito ne daga hajiya dada matan alhaji muktar mai shago dawakin basa birnin gwari a jihar kaduna ta ce ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga kawayena kamar su lami da habiba matan ahmad muhammad usman tungar makeri da matan limamin dawakin basa alhaji abdulrahman ubale sai kuma matan yakubu makeri tashar keji da kuma kin ga batun haduwar sunan nan eh, <laughs> eh, da kuma matan nuhu mai wanki da guga tashar keji da talatu matan sakatare yusuf mero kagara da rakiya matan malam tanimu opoza tunga makiri da hausi matan hamisu mai injin hayin gada gidigori da matan gimba muhammad tela gusasi mina da anti grace alheri abdu da hajiya gwamma matan baba ya koma ki yanzu aka yi magana kaka sace buge da rawa <laughs> babban da matan dan joja kagara baka auren yarinya mai kwaɗayi da matan musa dan yaya a canza ikusu sabon gari fandagori da fatan alheri kuma da fatan sun tashi lafiya <laughs> to akwai wannan yan guda biyu daga zamu mika zuwa ga alhassan bebeji a birnin kumasi da amadu bebeji da sadat ridwan sai kuma faisal iko wato dan na birnin kumasi kenan da yusha'u aminu bebeji sannan kuma da eh, alhaji kabiru shadis babban dan kwangila kenan a birnin kumasi to ma da laba ba ka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire da waɗannan sakonni da suke hannuwana ɗaya ne da ya fito daga hannun isa lawal girgir wanda yake so a mika mishi gaisuwar sada zumunci ga da farko masu gabatar da wannan fili mai farin jini maganin hawan jini muna godiya kwarai da gaske mm. sai eh, sa'idu abdullahi da maturu da aminu adamu malamaduri da baba gani alhaji da buwa nguru da alhaji gambo ringim gashuwa sai sama'ila alhaji imamu mai kayan miya gashuwa da audu na yalwa mai abokan rani sambauna da alhaji gambo mai citta kasuwar fataskum sai suleiman adamu tandari fataskum allah sa haka tandarin nan garin yake mm, sai shugaba laraba deba mai abinci a fataskum daga ƙarshe sai wannan sakon sada zumunci da ya fito daga hannun alhaji umar mai cewa yana so a miƙa mishi gaisuwa fata alheri da barka da sabuwar shekara zuwa ga kadore digaga dan mutanen warji da buba mai gaura gashuwa sai mustapha mai kayan miya gashuwa wanda mustapha yau ya samu shiga hmm. da usman dangote karasuwa sai kinunu sani nusari da nusuru shehu yunusari sai alhaji saukin yaƙi unguwanni magana tofa Mm. unguwar nima gana nima haka nima a gana a ke da yawwa mm. ashe an kai ka unguwar sosai kuwa <laughs> sai ya mamu unguwar katuzu da kaka alhaji gursuma da masak sai garba sabiyalo gashuwa da yusuf dan maryam komi na allah ne da bakare ɗan fulani gasma sai shugaba mai guzumbana ya kuma ce ba zai manta da matarsa ba usaina mama layyazatu unguwar katuzu gidan gona baba yau labarin da za mu tashi da shi a cikin wasiƙu da aka aiko mana shine labarin da ya fito daga hannun Lami da Habiba matan Muhammad Ahmed Usman Tungan makiri a jihar Niger. To. To suka aiko da labari baba. suka aiko da wani labari suka ce wai labarin wani bagoburi ne da matarsa. Wai shi ba gobirin na mm. san kila ruwan fulani yake da eh, eh. yan tsama gege eh, eh haka ne rami haka da shi cin tuwa yake kamar bai ci iko Allah <laughs> ita kuma mata ba gobirin baba aka san haka ne kai <laughs> ita kuma jirgin ya ce ga tsawo ga amma ba ta ci da amma ita a'a ita dai aka san mijin Sabili da haka in faɗa ya haɗa su ai ka san yadda za a yi. Gaskiya. <laughs> To shi ke eh. ita shi ita mai shi ba gobirin mata shi tana sana'a waina toya waina ce. To. To shi baba <laughs> kusan sai ka ce mu kila mijin za ka ce irin waɗanda ake cewa mijin hajiya ko. Eh eh, eh haka ne hajiya ta aiko ji ce. <laughs> Baba. idan ta tuya waina ba eh. gobiri ne zai je sayar wai ta tana kulle kai kai ka <laughs> kai ta <laughs> tuya waina ba eh. gobiri zai je sayar eh. to ba idan ya je in dai aka samu kuskure ko eh. kuɗi ya ɓata ko da wani eh. kuskure da aka zo idan ta zo ko kasuwa ba ta yi daɗi ba haɓawa <laughs> sai ta mushi ba daɗi ta mushi ba daɗi shi nan kullum haka kullum haka ba gobiri ran na ya gaji eh. <laughs> ya gaji da hakuri baba na'am ran da ya dawo ya yi rashin sa aka samu matsala yawwa ya ciniki kuɗi suka faɗi <laughs> ya kika gobiran kishi ba ya sai da ma abin da waina tas babu kuɗi suka ya yi neman duniyar nan ya dawo ne ya rasa yadda zai yi ya ta gara rishi har shi da ya gaya ma hajiya kuɗi sun bace ba shi kuma bai dawo gida ba bai ga kuɗi ba ya gama wurin shi tas dare yamma ta ya dawo gida ya dawo gida ba waina ba kuɗi <laughs> kuma ya zo a makai kai kuma ba gobiri ba ka ba balle ka ta hajiya <laughs> shirin yin ba san gobe ba a waina gobe ba shi nan da ya zo ta gashi da tsuma tsuma ta san cewa akwai magana eh, akwai wani ai dama ta riga ta gama fushin cewa bai dawo da wuri ba da aikin gida dai an kyale ta da shi wanda dama ta saba yi ya saba yi yana saba mata kuma mm. dole a shirin yin waina gobe mm. sai shi kenan da ta hau bala'in na masifar tata da cin kwala da wa abun ya girma ai sai ce shi yace yace bai ji yau kan bai ji haka ba eh. shi ma ta maza zai yace shi ya gaji <laughs> ya gaji da reni ya ce mashi waya shi ya gaji da renin wayan nan eh. wayan renin wayan ta eh. sabili ta ce wai da da yake ta yace da ita mm. yace ta ce da waye ke yace tana yana tana matsowa yana baya tana matsowa yana eh. baya baya har da ca yake zai yi wuf eh, eh. ya ce zaure sai bai ci sa ba ya taɗe shi ke da ta cakwame shi ah. ta hajiya ta ɗaga shi ta sauke ta ɗaga eh, shi shi ke nan da ya fara ihu mutanen unguwa suka ji suka zo aka raba faɗa da aka hajiya ki bari mana ne ne hajiya ki bari mana da aka samu ya kwaci kanshi dama ta riga ta fara shirin sanwa gobe ba tunda dai mata sai an yi kulli an yi menene tun dare ne ake ake ta kwana ta tashi <laughs> eh. ta riga ta kullinta ta shirya komi na masa gobe saboda shi ba wai shi ya ci duka kenan ya yi ya ya ya ci duka da zai nemi baba ya sa kafa ya shura tukunya. kai kai kai kai <laughs> kulli ya <laughs> kai ta ya tafi ya kifa ta tukunya kullun ah, waina wannan ba zai bace a gidan nan bacci ba ya rama <laughs> ya ce shi ma shi ma ya rama ya fice gida da gudu <laughs> to baba <laughs> idan kai da bagobiri ko kai da za ka dawo. To in kai da hajiya fa ya za ka an kifan maka da gaba eh, riga an kifan eh, maka da ya za yi. Za ka bari ya dawo ko kuma ya za yi ya za yi. <laughs> tun da na fahimci da shi ne sai bana ya zo shi ke da asasanta. To gobe wa zai kai mata kadallan masan. Ya shi yasa ne ce asasanta. Baba na ga malama Julu na ɗaga na nusa biri na ka tilas mu ja na yanzu a madadin. Baba ya ku baki. Alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci a wannan shekara ta 2023 da alheri. <laughs> kalan mutum kalan mutum kalan magana shi kalan tafiya shi kalan tsara Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga ka a da yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin bayanan da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.